haka yake sai mu je ga labaran kuma a tarayyar najeriya namdi kani shugaban masu fafutukar kafa kasar biafra wanda ke tsare yanzu haka ya sha alwashin kalubalantar hukuncin kotun ɗaukaka kara da ta tabbatar da sanya kungiyar a jerin kungiyoyin 'yan ta'adda aloy iji a wata sanarwa da ya fitar a daren juma'a ya ce namdi kanu ya bayyana haka ne a lokacin da shi da wasu 'yan kungiya ko ce kungiyar lauyoyinsa suka gana a inda ake tsare da shi kamar yadda majiyoyi suka tabbatar da kotun ɗaukar kara da ke abuja a ranar alhamis da ta gabata ne ta tabbatar da haramci ga wannan kungiya ta aibaba a najeriya kungiyar da wadda yake jagoranta kuma wacce ke fafutukar neman kafa kasar biafra mai cin gashin kanta wacce take son a zartar da ita daga kudu maso gabas da kuma wasu sassan kudu maso kudancin kasar a yau lahadi kasar rwanda ta yi marhaba da kiran da aka yi baya bayan da na gudanar da taron haɗin gwiwa na yankin don warware rikici da ake fama da shi a jamhuriyar demokradiyyar congo a ranar juma'a da ta gabata ne kungiyar raya kasashen kudancin afirka wato sadek da yi kira da a gudanar da taron haɗin gwiwa da kasashe takwas na kungiyar kasashen gabacin afirka oac domin yin nazari kan hanyar da za a bi wajen warware matsalar tsaro a jamhuriyar demokradiyyar congo inda kungiyar m23 ɗauke da makamai suka mamaye babban birnin goma kuma suna gabatowa zuwa yankin kudu a jamhuriyar ta demokradiyyar congo yayin da barazanar 'yan tawa m23 da ke samun goyon bayan ruwan da ke ci gaba da haifar da rudani ga baki daya tun bayan harin da 'yan kungiyar masu dauke da makamai suka kai a goma mako ɗaya da ya gabata dubban matasa maza da mata yanzu haka ne ke ta yunkurin shiga aikin soja a jamhuriyar demokradiyyar congo an kaddamar da wani gagarumin shirin ɗaukar ma'aikata na masu sa kai a bukavu da kuma yankuna da dama na kudancin kivu a gabon a cewar lauyansa tsohon shugaban kasar a bongo odimba wanda har yanzu ake tsare da shi a gidansa na sirri da ke gundumar sabiliyar da ke arewacin libreville ya sanar da shiga yajin kin abinci da nufin nuna adawa ganin ci gaba da tsare matarsa da ɗansa yanzu haka da majalisar sojin ƙasar ke ci gaba da yi wasu rahotanni na nuni cewa matarsa da ɗansa nurdin na fama da rashin lafiya kuma har yanzu suna cikin kurkuku ba tare da samun kulawar likitoci ba. RFI. Wasu 'yan bindiga sun kashe jami'an tsaron Pakistan hudu da direban su a wani hari da suka kai a arewa maso yammacin lardin Kiber Pakutukwa kamar yadda 'yan sanda suka shaida wa kamfanin lancin labaran Faransa a yau Lahadi. Wani jami'in 'yan sandan yankin ya ce 'yan bindigan ne eh, su ne suka sake kai koko su ne suka kai wani hari na baya-bayan nan kan wata motar su harin da aka kai a jiya asabar kuma da kuma kashe wasu mutane har yanzu dai babu wata kungiya da ta alhakin wannan hari kungiyoyin 'yan jihadi da 'yan wari akai-akai suna kai hari kan sojoji da 'yan sanda akan iyakar tsaunuka na afghanistan har na baya bayan nan da ya zo ne bayan da mayakan 'yan wari suka kashe jami'an tsaro takwas a wani harin kwantan bauna da suka kai a lardin balushistan shugaban rikon kwarya na syria ahmed al-sharha ya isa kasar saudiya a yau lahadi a ziyararsa ta farko ta kasa da kasa tun bayan hamɓarar da gwamnatin bashar al-assad kamar yadda kafar yada labaran kasar ta rawaito shara tare da rikiyar minista harkokin waje assad al-shaibani jami'an saudiya sun tarbe su a lokacin da suka sauka daga cikin jirgi kuma kafar yada labarai ta ce ana sa ran shugaban na siriya zai gana da yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman amma ba a fayyace lokacin wannan ganawa ba ministan harkokin wajen turkiyya hakan fidan a yau lahadi bayan isa birnin doho a yana mai cewa ƙasarsa turkiyya za ta yi marhaba da wasu falastinawa da isra'ila ta sako a ƙarƙashin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin isra'ila da ƙungiyar hamas shugaban namu ya ce a shirye muke karɓi bakuncin wasu falastinawa da aka sako tare da wasu ƙasashe domin tallafawa da kuma ba da tamu gudunmuwa a wannan lamari na yarjejeniya turkiyya tare da sauran ƙasashe za su yi abin da ya waje ba a kansu domin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma kawo tasu gudunmuwa da taimako a kai kamar yadda ministan ya tabbatar yayin da otawa za ta sanya a matsayin ramo gayya haraji na kwastam kan wasu kayayyakin amurka daga ranar talata mako mai kamawa wato 4 ga watan fabrairu mexico ta sanar da shirin bin sahun kasar ta kanada. shugabar kasar mexico ta kuma yi tir da kalaman mara daɗi daga shugaban amurka donald trump wanda ya zargi gwamnatinta da alaka da masu safarar miyagun kwayoyi shugabar ta mexico ta yi alkawarin ɗaukar matakan da suka dace kuma ta ce tana son shigar da ƙara kan washington a gaban ƙungiyar kasuwanci ta duniya sai mu shiga shirma na gaba Assalamu alaikum mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin tambaya da ansa tare da naku Nasiru Sani. Shirin tambaya da ansa shiri ne da ke zuwa muku da wasu amsoshin tambayoyi da